a da dai za a iya cewar ba sabon abu ba ne ga 'yan najeriya su waye gari tare da samun labarin karin farashin kudin man fetur ko kuma na wutar lantarki da dai sauran kayayyaki da kamfanoni masu zaman kansu ko gwamnati ke samarwa ko da kuwa 'yan ƙasa sun bayyana a rashin amincewarsu da wannan mataki da aka ɗauka to sai dai kuma bisa ga dukkan alamu irin wannan mataki na neman zama tarihi a najeriya bayan da wani alkalin kotun tarayya justice Muhammad Idris da ke nan Lagos a ƙarshen mako ya bayyana matakin da hukumar samar da hasken wutar lantarki ke son yi na ƙarin farashin wutar lantarki da cewa ya saba doka domin kuwa bata samar da isasshen wutar lantarkin da za ta yi ƙari a kansa ba kamar da wani ɗan ƙasa kuma lauya mai zaman kansa mai fafutukar kare haƙƙin bil adama Mr. Toluwani Adibi ya shigar da ƙara na neman kotu ta hana hukumar samar da hasken wutar lantarki ke yin ƙarin farashin albarkatun wutar lantarki da take samarwa 'yan Najeriya. Tuni dai jama'a suka yi maraba da wannan hukunci kamar da Malam Abdullahi Abuja na ƙungiyar haƙan ma'adinai ta ƙasa ya shaida mani. Ai yawancin 'yan Najeriya sun yi murna da wannan sakamako na shari'a da aka yi. kuma wato abu ne da yake a najeriya shi dan adam bai san yadda za a kwato mashi haƙƙinsa ba in ba da wannan sabon gwamnati da allah ya kawo mana ita ba to ita wannan al'amari na nefa mutane suna sane cewa akwai wasu ma jihohi da yake an ce nefa ta mayar musu da kuɗin da suka biya na caji da aka yi musu saboda ita kanta hukumar ƙa'ide al'amari irin ayyuka na, na ita nefa wanda ake cewa nigerian electricity regulatory commission ta ce musu ta yi overbilling jama'a kuma ta maida musu da kuɗin su ba wai ta maida musu kuɗi a lakadan ba a'a ta maida musu da shi in terms of in sun yi amfani da wutan ba sai ta yi cajin su ba amma kaga ba abin wannan dokokin saboda shi dan adam kullum ana tawaye mai haƙƙin shi ne kuma sai ya rasa mafita abin da ke faruwa kenan saboda haka mun ji daɗin wannan hukunci da wannan alkali ya yi Allah shi saka mashi ko me yasa yan Najeriya ke adawa da duk wani ƙarin farashin kuɗin wutar lantarki duk kuwa da ikirarin da hukumar da ke samar da wutan ke yi na samar da wutar lantarki a ƙasa Alhaji Sani Mustapha Bello wani mai kamfanin safara ne mai ofishi a nan Lagos da kuma arewacin Najeriya yanzu da nake maka maganan nan abin da ake caji na ga bil a gabana rate na kilowatt abin da ake caji na naira goma sha biyu da kobo casa'in banda shi akwai wani caji wanda ake kira demand charge wannan demand charge din ana caji na naira ɗari uku da arba'in da takwas da kobo ashirin da takwas a kowane unit wai demand charge tunda kana amfani da shi da yawa to wani irin economic sense kenan lantarkin yaushe aka bayar da shi ina aka same shi Allah kaɗai ma ya san gaskiyan abin da ake ciki. Masana dai yana ganin irin wannan hukunci da kotunan ke yankewa na kare haƙƙin 'yan ƙasa daga kama karya ko karfe-karfen manyan kamfanonin gwamnati da masu zaman kansu zai taimaka ga wajen ciyar da ƙasar gaba. Babin Jibrin, Murai Amurka daga Lagos, Najeriya.